Ta yaya zan yi addu'a? Yaya zan yi magana da Uba mai duka? Yin addu'a magana ce da Uba mai duka. Littafi mai tsarki kuwa, Uba mai duka ne yake magana da mu. Koyi abin da littafi mai tsarki yake koyarwa game da addu'a. Wata rana Yesu yana addu'a a wani wuri. Bayan da ya gama, sai wani a cikin almajiransa ya ce masa, Ya Ubangiji, ka koya mana addu'a. Luka Sura goma sha ɗaya aya ɗaya. Ka yi wannan addu'ar, Koyarwar Littafi Mai Tsarki game da addu'a ta haɗa da yabo, godiya, furcin zunubi da gabatar da bukatu. Yabo yana ɗaukaka wa Uba Mai Duka, yana girmama masa, yana kuma ba shi tasbihi. Zabura Sura talatin da hudu aya ɗaya zuwa uku A koyaushe sai mu yi ta yabon Allah. Ibrahimawa Sura goma sha uku aya goma sha biyar Godiya kuwa saboda abin da ya yi ne Abu mai kyau ne a yi wa Ubangiji godiya Zabura Sura casa'in da biyu aya ɗaya Furcin zunubi kuwa saboda zunubanmu ne, in kuwa muka bayyana zunubanmu, to, shi mai alkawari ne mai adalci kuma, zai kuwa gafarta mana zunubanmu ya kuma tsarkake mu daga dukkan rashin adalci. Yahayya na ɗaya Sura ɗaya aya tara Ka gabatar da bukatunka ga Uba mai duka domin shi kansa yana gayyatarka ka roƙe shi.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 kunnuwansu kuma a buɗe suke ga kukansu. Zabura Sura talatin da hudu aya goma sha biyar Dukkan jama'arka masu biyayya za su yi addu'a gare ka. Zabura Sura talatin da biyu aya shida A ina ya kamata a yi addu'a? Yana da kyau a yi addu'a a gine-ginen addini da kuma tarurruka. Duk da haka, Yesu ya ce, Allah ruhu ne. Masu yi masa sujada kuma, lalle su yi masa sujada cikin ruhu da gaskiya kuma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 Ubanku kuma wanda ke ganin abin da ake yi a asirance zai saka maka. Matiyu Sura shida aya biyar zuwa shida Addu'a mai tasiri ba ta dogara da inda kake yin addu'a, tana dogara ne da yanayin zuciyarka. Kada ka yi addu'a a bayyanar jama'a, ka yi addu'a a boye. Ya kamata in yi addu'a ina durkushe? Yesu, Bulus da Daniel sun yi haka. Luka Sura 22 aya ɗaya. Ayyukan Manzani Sura ashirin aya talatin da shida da daniel Sura shida aya goma. Ka yi addu'a a durkushe Duk da haka, wasu a cikin littafi mai tsarki sun tsaya, sun ɗaga ido sama, sun miƙa ko sun ɗaga hannuwa, sun rusuna har ƙasa, kuma sun fuskanci bango. Matsayin jiki yana da ma'ana cikin addu'a ne kawai idan yana bayyana yanayin zuciyarka. Yaya ya kamata in yi addu'a? Yadda ake yin addu'a yana da muhimmanci kamar ko ya fi menene addu'a. Addu'ar Littafi Mai Tsarki ita ce zubar da zuciyarka a buɗe da gaskiya ga Uba Mai Duka. Babu wasu kalmomi na musamman, jimloli ko tsarin magana da za ka furta a addu'a da za su tilasta Uba Mai Duka ya baka abin da kake roƙa daga gare shi. Umarni da misalan Littafi Mai Tsarki sun haɗa da yin addu'a da zuciya mai godiya Tessalonikawa na ɗaya Sura biyar aya goma sha takwas Da ikilasi ba da maimaitawar baka kawai ba, Ishaya Sura ashirin da tara aya goma sha uku ba tare da maimaitawar banza ba, Matiyu Sura shida aya bakwai a buɗe kai tsaye da gaskiya, Ishaya Sura talatin da bakwai aya goma sha hudu zuwa aya goma sha bakwai tare da ibada da nacewa, Kolosiyawa Sura hudu aya biyu Luka Sura goma sha ɗaya aya biyar zuwa goma da kuma Sura goma sha takwas aya ɗaya zuwa takwas. A kullum ba tare da tsayawa ba, Tessalonikawa ta ɗaya Sura biyar aya goma sha bakwai da ƙoƙari sosai Romawa Sura goma sha biyar aya talatin cikin haɗin kai tare da sauran masu bi Matiyu Sura goma sha takwas aya goma sha tara zuwa ashirin. Timoti ta ɗaya Sura biyu aya takwas tare da babban gaskiya Yakubu Sura ɗaya aya shida zuwa bakwai, Ibrahimawa Sura goma sha ɗaya aya shida, bisa ga nufin Uba mai duka, Yahaya Sura goma sha biyar aya bakwai, Yahaya ta ɗaya Sura biyar aya goma sha hudu zuwa aya goma sha biyar, cikin sunan Yesu bisa nufinsa a matsayin wakilinsa, Yahaya Sura goma sha hudu aya goma sha uku da Sura goma sha biyar aya goma sha shida. Menene zan yi addu'a dominsa? A cikin addu'ar Ubangiji, Yesu ya koya wa almajiransa su yi addu'a domin bukatunsu na yau da kullum, na jiki da na ruhu. A cikin addu'arsa a yahayya Sura goma sha bakwai, Yesu ya yi addu'a domin kansa, domin almajiransa da kuma domin duniya. Yesu ya yi alkawari cewa addu'a ta aminci, wadda ta yi daidai da nufinsa, wanda ake miƙa wa Uba a cikin sunansa, za a amsa ta. Yahaya Sura goma sha biyar aya bakwai da sha shida da kuma Sura goma sha shida aya ashirin da uku. Yahaya ta ɗaya Sura biyar aya goma sha hudu zuwa goma sha biyar. Sauran umarnin da misalan littafi mai tsarki game da abin da ya kamata ka yi wa addu'a sun haɗa da hikima Yakubu Sura ɗaya aya biyar, biyu tarihi Sura ɗaya aya bakwai zuwa goma sha biyu. Wadata ta ruhaniya Kwalosiyawa Sura ɗaya aya tara zuwa goma sha biyu. waɗanda suke cutar da kai. Luka Sura shida aya ashirin da takwas Warkarwa na yiwuwa Yakubu Sura biyar aya goma sha hudu zuwa aya goma sha biyar amma ba ga kowa ba. Kwarantiyawa na biyu Sura goma sha biyu aya bakwai zuwa tara. Juna Afisawa Sura shida aya goma sha takwas Yakubu Sura biyar aya goma sha shida Gwamnatinka Timoti ta ɗaya Sura biyu aya ɗaya zuwa biyu Abincinka Mattiyu Sura shida aya goma sha ɗaya, Markus Sura shida aya arba'in da ɗaya, Sura takwas aya shida zuwa bakwai Waɗanda suke buƙatar almasihu Romawa Sura goma aya ɗaya Ma'aikata su yi shelar bishara Mattiyu Sura tara aya talatin da bakwai zuwa talatin da takwas Buɗe kofofi domin bishara Kolosiyawa Sura hudu aya uku zuwa hudu Uba mai duka yana ji kuma yana amsa addu'o'inka. Ka cika sharuɗan Uba Mai Duka game da addu'a, shi kuma zai amsa ka. Amsar Uba Mai Duka na iya zama, E, wata E, amma a jinkirta, ko kuma wata A'a. Yana iya baka fiye da abin da ka tambaya ko ka yi tunani. Afisawa Sura uku, aya ashirin. E na Uba Mai Duka, a jinkirta na iya zama domin ya shirya ka ko kuma ya shirya wasu domin amsar ka, ko kuma amsar na iya zama a'a na ƙarshe. ka yi addu'a da bangaskiya gare shi, kana kuma dogara gaba ɗaya ga amsoshinsa. Dalilanka suna da muhimmanci. Kukan yi addu'a ku rasa don kun yi ta da mugun nufi ne, don ku ɓatar a kan nishaɗinku. Yakubu Sura hudu aya uku Miji, ka kyautata wa matarka. Littafi mai tsarki yana koyar da cewa miji ya ƙaunaci matarsa kamar yadda almasihu yake ƙaunar ikkilisiya. Yana kula da sonta, yana yi mata fahimta, yana kuma girmama ta a matsayin magajiya tare da shi ta alherin rai, don kada wani abu ya hana ku yin addu'a. Bitrus ta ɗaya Sura uku aya bakwai Ka gafarta wa wasu Rashin gafartawa yana hana addu'o'inka, gafarar da ka yi wa wasu tana nuna irin gafarar da ya kamata ka yi tsammani daga Uba mai duka. Markus Sura goma sha ɗaya aya ashirin da biyar Matiyu Sura biyar aya ashirin da uku zuwa ashirin da hudu Sura shida aya goma sha biyu zuwa sha biyar Ka zama mai adalci, ka kasance da tsafta a ruhaniya a gaban Uba mai duka, sa'an nan addu'o'inka za su yi tasiri sosai. Addu'ar mutanen kirki abin farin cikinsa ne. Ƙarin magana ta biyu Sura goma sha biyar aya takwas Duk da haka, idan mutum ya juya baya daga dokarsa, Allah zai ƙi jin addu'o'inka. Ƙarin magana Sura ashirin da takwas aya tara Uba mai duka yana kare ka, yana shirya ka, yana kuma kammala ka. Musu da jinkiri na iya zama domin alherinka. Uba mai duka na kare ka sa'ad da baka sani ba cewa abin da kake roƙa zai cutar da kai. Uba mai duka ya fi ka sanin kanka. Wani lokaci, Uba mai duka na ce a'a domin ya san makomarka, ya kuma san abin mafi kyawu a gare ka. Wani lokaci, jinkiri na nan domin ya baka lokaci, Ka shirya domin amsarsa, wani lokaci musunsa da jinkirinsa suna zuwa ne domin su ƙarfafa bangaskiyarka. Ka karɓi amsoshin Uba Mai Duka da ban gaskiya da godiya. Uba Mai Duka ya san abin da yake yi, ka yi magana da Uba Mai Duka, yana sauraro, ka yi addu'a, ku yi addu'a ga Allah a kowane hali, domin shi ne nufin Allah a game da ku ta wurin almasihu Yesu. Ta salonikawa ta ɗaya Sura biyar aya goma sha takwas. Ta yaya zan yi addu'a? 2026 na John D. Morris ta uku, Act 1-8 ce ta buga shi. Kana da yancin bugawa, kwafewa, wallafawa, aikawa ta imel ko aika saƙon, muddin ba canja abin da ke ciki ba, kuma an haɗa da wannan cikakken bayani. Kana iya ƙara sunan hidimarka ko cocinka ko tambarinsa a saman shafi na farko, kuma ka ƙara bayanan tuntuɓarka a sama da layi mai kauri kusa da ƙasan shafi na biyu. Prayer 316 ya dogara a kan littafi mai tsarki kaɗai, yana nan ne domin taimakawa mutane su yi addu'a su kuma girma a dangantakarsu da Uba mai duka. Kana iya aika imel ga ayyukan manzanni ɗaya takwas da Turanci in zai yiwu zuwa hello at mail316.org www.christianlingua.com suka samar da sabis na fassara. Ta yaya zan yi addu'a? Ana iya samun sa a kyauta cikin harsuna arba'in da 48 a www.prayer316.org. An bato a cikin sigar Turanci daga New American Standard Bible dubu da 1995 na The Lockman Foundations ne. Na Nasosin littafi mai tsarki a cikin wannan fassarar daga littafi mai tsarki sabon juyi ne.